بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شاء ga watan juma'a الأولى hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da dari hudu da talatin da takwas wanda ya yi daidai da tara ga watan februari shekara ta dubu biyu da goma sha bakwai muna cikin karatun littafin sahihul bukhari yau za mu tashi babu babu su ijarin mushirki na inda zarura na'am bismillahirrahmanirrahim rahmanir babu istijarin mushrikina inda darura babun suhurtan mushrikai a yayin lalura wato ya halatta a yi na mushrikai idan lalura ya kama a yi mushrikai din wato akan haka a auƙiza lam yujad ahlul islam ko kuma idan ya zamanto ba a samu ma'abota musulunci ba idan ya zamanto wato akwai wani aiki muhimmi da ake so a yi aikin nan kuma ba musulmin da ya iya sai ya zama to kafirai sun iya yin wannan aikin to babu laifi a suhurci kafirai a ɗauki hayansu su yi wannan aiki a biya su kuma yanki wannan ko kama ce yanzu gyaran wuta a masallaci sai ya zama to musulmi sun lalace gaba ɗaya har ya zama to babu wanda ya iya gyaran wuta a nan wajen kuma gashi wuta ya lalace za a bashi haka ne to sai a je a ɗauko william ko a ɗauko john a shigo da shi masallaci ya yi gyare-gyaren sannan ya fita kuma ji wannan ko ko kuma abin da ya shafi karantar da ainihin ilimi na zamani ilimin boko wato ana ta neman wanda ya kware a lissafi ba a samu ba ko ana ta neman wanda ya kware a physics ko chemistry duk ba a samu ba musulmi gaba ɗaya ba su iya ba to sai a je a nemo wani kafiri a bashi a wato a doke shi haya contract cewa ya zo ya karantar a biya shi wannan dai ya halatta kuma yadda ko amma in dai akwai musulmi ba wanda ya fi cancanta a ɗauka shi ne mai musulmin na'am wa amalan nabi sallallahu alaihi wasallam yahuda khaybar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala da yahudawa na khaybar yahudawan haibar lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira wato sai ya zamanto ya zo ya ga yahudawa na haibar sun kware a wajen noman dabino sun kware sosai wajen noman dabino to lokacin da aka ci su da yaƙi su yahudawan haibar din manzan Allah ya yi nufin ya kore su to sai su yahudawan suka ce don Allah manzan Allah ya kyale su su ci gaba da noman wannan dabino din in suka noma za su noma dabinan da dukiyansu idan sun gama noman in an girbe sai su ɗauki rabi musulmi su ɗauki rabi sai annabi ya ce ya yarda an gano wannan imam bukhari ya kawo hujja da wannan hadisi ne don ya nuna mana manzan allah sallallahu alaihi kamar ya ɗauki su yahudawan haibar su yi noman dabino akan haraba riba sai ya zama to kaman an dauki hayansu kenan an fahimci wannan ko kaga da wannan kenan za ka iya daukan hayan kafiri ya maka noma in yayi noma musamman kafirin ya kware akan noman sosai sai ka sai kai hayan shi in yayi noma sai a biya shi an gane almuhim duk wani fanni wanda ya zama to musulmi ba su da kwarewa a cikinsa amma kafirai suna da kwarewa kuma ya zama to muna buƙatar wannan fanni din babu laifi za mu iya ɗauko kafirai ba laifi ba ne wannan amma an gane musulunci an gane wannan ko na'am حدثنا أحمد بن محمد المكي حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام عن معمر عن الزهري عن أروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن daga دقى أروة بن الزبير Aisha. عائشة الله يقارى متى yadda. واستأجر النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني الدين wato manzan Allah sallallahu alaihi wasallam da abubakar sun suhurci wani mutum daga kabilan abin banu diyal kuma min bani abd ibn adi sannan kuma daga kabilan bani abd ibn adi suka suhurce shi kafiyan khiritan domin ya zama to jagora wanda yake kwararre masanin hanya an gane ko lokacin da manzo sallallahu alaihi wasallam yake so ya hijira lokacin da kafirai suka yi mitin cewa a zo a samu manzo cikin dare a kashe shi sai Allah ya sanar mu manzo cewa ga irin taron da kafirai suke yi suna so a kashe manzo sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya bashi izini ya hijira to a wajen yin hijiran manzan Allah ya suhurci wani mutum daga kabilan ainihin diyar ko kuma kabilan bani abdudar a zama kabilan ya hajiyan khirrisan ya zama jagora wanda yake kwararre wato masanin hanya kwararre alkhirif almahir bil hidaya shine wanda ya ƙware da sanin hanya ya ƙware da jagoranci an gane ko ya san ainihin wato duk wani lungu-lungu gaba ɗaya na hanyoyi ya sani saboda haka sai annabi ya surce shi na kadi kuma sa yamina hilfin fi alil ne wa'il hakika ya nitsar da rantsuwan nan na alƙawari a cikin ƙabilan ali abdi ali ne wa'il wato mana ya yi kawance da su kuma da ku ya nitsar da ainihin hannun nan ya nutsar da hannun dama na rantsuwa gawa ga ƙabilan ali alil as bin wa'il bi ma'ana yayi alwashi wato ma'ana ya rantsi irin rantsuwar da ake dinna na kawance cewa wato ya zama kaman wannan kabila sun zama kaman kawayensa bi ma'ana in za a yake su zai shiga su ma in za a yake shi za su shiga ko ban shi ko to shi wannan mutumin wa huwa ala dinin kuffari quraish kuma alhali yana kan addinin kafiran quraishawa a lokacin wannan mutumin bai musulunta ba kun gane A wako manzo sallallahu alaihi ya suhurce shi domin ya zo ya nuna musu hanya na yin hijira kamar irin farauniyar hanyar nan wanda ba kowa zai iya ganewa ba saboda su samu daman silalewa zuwa madina kuma kada a manta mutumin kafiri ne ko mutanen da suke neman manzan Allah don su kashe shi kafirai ne Rai, kafirai suke neman shi don su kashe shi amma kuma kuma da haka sai annabi ya suhurci wani mutum kafiri ya fitar da su daga makka ya kai su madina ko fahimci wannan amina aminahu sai suka shi amana su sai suka bashi amana fadafa ilaihi rahilataihima sai manzo sallallahu alaihi wasallam da abubakar radiyallahu anhu sai suka miƙa masa raƙuman su annabi ya miƙa mai raƙuman shi ma abubakar ya miƙa raƙuman shi wa dahu wa rasulin ba'da salati sai suka yi mai alƙawarin cewa ya tafi da raƙuman suka yi mai alƙawarin su a goban saur can za su haɗu bi ma'ana ya kawo musu raƙuman su can wajen wannan kogon saur din bayan dare uku ya kawo musu ma su biya ta ليالي salatin sai ya zo musu da raƙumansu ababen hawansu safiyan dare na uku safiyan dare na uku da aka yi alƙawarin nan sai ya zo musu da raƙumansu fartahala suka ɗaura sirdi wani talaka ma'ahu amiru bin fuhair sai ainihin amir bin fuhaira ya tafi tare da su wadalilun diyani da kuma wannan jagora mutumin kabilan addiyar wannan jagoran shi ma sai tafi tare da su ba kada bihin asfala makka wato sai ya bi da su ya bi can kasan makka tare da su yadda kafirin makka ba za su iya gano wannan hanyar ba abuwa tariqus sahil ne hanyar gaɓar rafi Gaɓar rafi ya bi da su wannan hanyar a gane wanda babu wani wanda zai taba tunanin za a wajen sai ya bi da su wannan hanyar suka sulale zuwa madina a gane wajen dilala a nan wajen neman taimako da kafiri idan bukata ya kama za a nemi taimako da shi ka gari kamar yadda kowa ya sani kafirai ba su da amana Shi ne asali ko asali kafiri zai iya cin amananka akan komai amma kuma kafiran nan laisu sawa'a kafiran ba ɗaya suke ba akwai kafirai masu amana akwai kafirin da in ya rike ma amana ya yi maka alkawarin abu zai cika an gane ko to wannan kafirin wanda manzo Allah ya dauka haya domin ya fitar da su daga Makka zuwa Madina amintaccen kafiri ne kun gane wannan ko to an san shi da amana an san ba zai ci amana ba shine dalilin da yasa manzo Allah ya dauke shi wanda da mace amana ne da shi da kanshi zai zo ya gaya ma sauran kafiran cewa da Muhammadu da Abubakar za mu bi hanya kaza tare da su saboda haka ku zo ku tarar da mu a wannan hanya ina ba ta gani kaga cikin sauki za a zo a tare su a wannan hanya a halakar da su to amma sai ya zama to amintacce ne shi an gano wannan to ya halatta dama a musulunci a nemi taimako da kafiri ko kuma a suhurci kafiri musamman abin da yake da alaƙa da tsaro ya halatta wani irin kafirin wata rana manzo sallallahu alaihi wasallam zai fita wani yaki sai wani kafiri ya sha'awan yabi manzo sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya ce masa irji fa inna lan nasta'ina bi mushrik ka koma ko kuma fa inna la nasta'inu bi mushrik ka koma domin mu ba ma neman taimako da mushriki sai annabi ya kore shi to ya za mu yi mu haɗa wannan hadisi da kuma wa'annan da wannan hadisin hadisin wannan jagora wanda annabi ya nemi taimako da shi domin ya fitar da shi daga maka da kuma wannan wanda ya zo zai taimaka ya za mu yi mu haɗa waɗannan da sosin? ko kuma mu ce wannan ba a san amanin shi ba wannan kafiri ne wanda ba a yi mu'amala da shi ba ba a san halin shi ba ba a san amanin shi ba amma shi wancan yau da gobe an daɗe tare da shi an san irin amanin shi shi ya sanya aka ba shi wannan amana ɗin a gano ni ko so da ka ce wanda wasu ke wai kafirai gaba ɗayan su ba su da amana ba gaskiya ba ne ana iya samun kafiri kafiri ne cikakke amma yana da amana an gani za ga wani kafirin ma wato aka ɗauki amana ma ya fi musulmi da yawa amana za ka so ka ba shi amana fiye da ka ba wasu daga cikin musulmi an gane su wani musulmin kawai zaga aƙidan ne kawai shi musulmi ne kuma ahalin suna ne wajen aƙida amma wajen mu'amala na dukiya ko wajen mu'amala na sirri ba shi da sirri a irin yaƙe-yaƙen da ake a najeriya za ga wani soja ne ba musulmi saboda wasu ƙungiyoyi sun ba shi kuɗi kungiyoyin da suke faɗa da gwamnati sun bashi kuɗi sai sai faɗi sanin gwamnati ko ba ka bane sai ka ga sojoji kawai an zo an musu ambush saboda wato an gaya wa makiya gwamnati din an gaya musu sirrin wa an gaya musu sirrin kuma yana cikin su saboda abin duniya zai faɗi sirri ana yi samun mutane irin wani nan da yawa misali an gane wannan ko to kenan ƙarƙashin wannan a wajen yaƙi ana iya neman taimako da kafirai amma kafiran da aka amince cewa in an je fagen fama ba za su zo su juya su cutar da musulmi ba an gane amma asalin kafirai maciya amana ne ana iya samun kaɗan wanda ba su da yawa masu amana saboda haka kada musulmi su saki jiki da kafirai an gane kada a saki jiki in dai ba lalura ba in ba ya zama dole ba to baya halatta a nemi taimako da su ku fanje ni ko na'am babu idza stajara jiran wato babun idan mutum ya suhurci lebura ya amala lahu ba'da salasati ayyami wato lebura nan don yayi masa aiki bayan kwana uku au ba'da shahrin au ba'da sana ko yayi masa aiki za a biya shi bayan wata guda ko bayan shekara guda jaza wa huma ala shartihima wato ya halatta ka ɗauki lebura ka ce ya yi aiki za ka biya shi bayan kwana uku ko ya yi aiki za ka biya shi bayan wata guda ko ya yi aiki za ka biya shi bayan shekara guda ya halatta wahu ma ala shardihi ma su ɗin nan suna kan mi. suna kan sharaɗinsu allazi shtarabahu idza jaa al-ajal wanda suka sharɗanta idan ajali ya zo sharaɗin na nan yana aiki حدثنا يحيى بن بكير حدثنا الليث عن وقيل قال ابن شهاب ibn shahab az-zuhri ya ce akhbarani urwa ibn zubair urwa ibn zubair radiyallahu urwa ibn zubair ya bada labari anna aisha radiyallahu anha zawjan nabi sallallahu alaihi wa sallam qalat cewa lalle aisha radiyallahu anha matar manzo sallallahu alaihi wa sallam ta ce استأجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر رجلا من بني wato manzan Allah sallallahu alaihi da abubakar mahaifinta in ji aisha wato sun suhurci wani mutum da kabilan bani diyal ajiyan khirritan wato jagora wanda yake kwararre wajen sanin kan hanya wa ala dini kuffar quraish kuma shi alhali yana kan addinin kafiran wa quraishawa kuma su wane ne suke neman annabi don kashe shi quraishawan kuma kuma yana kan addinin su fa dafa'a ilaihi rahilatayhima sai suka miƙa mai dabbobinsu suka miƙa ma wannan mutumin raƙumansu cewa ya kai musu raƙumansu can kogon saur wa'adahu ghara saurin ba'da salati layal sai suka yi masa alƙawarin wato kogon saur bayan kwana uku kenan aikinsu da shi zai cika bayan kwana nawa bayan kwana uku idan ya gama aikinsa sai a biya shi birwahilatayhima subha salat wato fa'atahuma sai shi wannan bawan Allah ya zo musu da ababen hawansu safiyar rana na uku an gane ku safiyar rana na uku ya zo ya halatta mutane biyu su surci mutum ɗaya mutane biyu su doki mutum ɗaya aiki ya musu noma ko wani abu ya halatta kaga ya halatta an gane ya halatta amincewa kafiri ba duka ba ko asali mafi yawan kafirai maciya amana ne amma ana iya samun kafirai ɗaiɗaiku na kirki wato ma'ana na kirki a nan wajen kirki su baya kai su aljanna ba dan kada wani ya tunani an ce na kirki sai to ai a cikin kafirai akwai dan aljanna duk kirkin kafiri ya zama to mai gaskiya ya zama to mai cika alƙawari ya zama to mai riko amana ya zama to mai kaza mai kaza mai kaza an gane matukar ba shi da aqida na musulunci shi da aljanna har abada an gane wannan ko ba a shiga aljanna kawai dan kana da kirki kawai cewa na ai yana da kirki wallahi ai irin su ma sana daga cikin kafirai yan aljanna wa iyaz babu wani kafiri dan aljanna har abada babu shi an gane yanzu a babi wato yadda za ku san muhimmancin aƙida a samu mutum mai kisan kai ɗan ƙwaya ɓarawo ɗan fashi mai saba ma iyayensa makaryaci mai kaza amma kuma musulmi sannan a samu mutum ainihin wanda baya kisan kai mai cika alkawari baya shan kwaya baya saba ma iyayensa baya kaza baya kaza baya kaza amma kafiri ne shi a wajen Allah wanne ne yi wacce shi ya fi musulmin da yake mai mugun halin nan amma an gano musulunci ya fi wancan kafirin domin shi yana nan cikin da'ira na musulunci a har yanzu amma shi wancan yana da ɗabi'u masu kyau wanda ɗabi'un nan na musulmi ne amma sai dai kashi ba musulmi ne shi yana da ɗabi'un musulunci amma kafiri ne shi an gane to duk wayannan ɗabi'un gaba ɗaya sunansu lalatattu wa na ila ma amilu min amalin haba haba'an mansura ko wala laqad ƙuhiya ilaika wa ila lazina min ashirarta la ya haba la na amaluk ashe duk abin da kafiri zai aikata sunan aikin ce ne shi kuma ji wannan saka nan kun ji mun ce wato ana samun masu cika alƙawari ba muna nufin wai yan aljanna bane ko kuma kaza ko abin da ya kama da wannan kun fahimci wannan ko to saboda haka ya halatta a nemi taimako da kafiri ka dauki kafiri lebura ya maka gini ya halatta ka dauki kafiri gonanka ya maka noma ya halatta duka gaba daya ka dauki kafiri ya zo ya maka gyaran mota eh, motar ka ya lalace sai ya zama to makanikin ka dan wanda yake kwararre wanda ka san mai amana ne wato kafiri ne duk ya halatta an gane ko amma kuma da za a samu musulmi wanda ya kware akan abin da da an fi son haka amma in lalura ya kama musulmi ba su kware ba sai a yi mai sai a ɗauki kafiri an gane wannan ko na'am babul ajiri fil ghazw babun wato lebura a cikin yaƙi shin a cikin yaƙi ya halatta a suhurci lebura wanda ba musulmi ba حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثنا إسماعيل بن أولية أخبر بن جريج قال أخبرني عطاء عن صفوان بن يعلى عن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال wato an karɓo daga ya'ala bin umayya Allah ya ƙara mishi yadda ya ce nazautu ma annabi sallallahu alaihi wasallam jaishal usra na yi yaƙi tare da manzo sallallahu alaihi wasallam jeshal usra wato rundunar nan na kunci wato yaƙin tabuka kenan so ake kira jeshal usra fa kana min awsaki a'mali fi nafsi wato ya kasance wannan yaƙi din yana daga cikin mafi amintuwan aiki na a cikin raina daga cikin ayyukan da na aikata a cikin musulunci wannan yaƙi na tabuka yana daga cikin wanda na fi amincewa an gane ku ina so Allah ya rubuta mun shi daga cikin ainihin wato a cikin littafin kyawawan ayyukana fa kana li ajir to ya kasance ina da wani lebura fa qatala insana to shi leburan nan sai ya yaki wani mutum yayi fada tare da wani mutum fa abta ahaduhuma isba sahibi sai ɗaya daga cikin su da suka suna fada da ɗaya ya sha wuya. sai ɗaya daga cikin su ya ciji ya tsaddayan manyan mutane ba da ya sha wuya sai ya gatsa ma ɗayan cizo a yatsa an canza isba'ahu da ya cije shi to cikin wannan da ya ga cizon da zafi ya yi zafi sai ya fuske hannun shi saboda ya ji zafi Ba an dara saniyata wato sai ya cire haƙoransa na gaba guda biyu kawai yana zarewa sai ya zare tare da haƙoran sai haƙoran suka zube fantalaka ila nabi sallallahu alaihi wasallam to shi wannan bawan Allah wanda aka cire ma hakora yace wallahi ba zai yadda ba shi san ba zai yadda ba sai an biya shi diyya hakoransa na ba san gani yaya za a yi cire mai hakora shi san suka yi ta rikici to da rikici ya rikici sai suka ce aka je to a je a raba gaddama sai suka tafi wajen manzo sallallahu alaihi wasallam kuma dawa su ka'idan sahabbai duk abin da manzan Allah ya riga ya hukunta shi kenan ba su da ja kuma an gane ku fa'adar mi fa'adara saniyatahu to sai manzan Allah ya banzantar da haƙorinsa ya ce haƙorin da aka cire din nan ya zama banza ba za a biya diyan ba وقال سي النبي صلى الله عليه وسلم اف يدو isbahu في فيك shin kana tunanin ka gatsa mai cizo sai ya bar yatsa shi a cikin bakinka ka cinye mai yatsa ta gubahu ma ka ringa taunawa zai yiwu manzo Allah yake gaya mai kai yanzu a tunanin ga kare ya fuske bayan ka zo ka ta haƙuri ka gatsa mai yatsa sai kyale ma yatsa ka ta cizo qala af ahsibuhu qala kama yadumul fa ina tsammani annabi ya ce dayan ku ya ringa cizon ainihin wato yatsa kamar yadda namijin raƙumi ke cizo eh yadda nan namiji rago ke cizo haka za ku ringa yi sai annabi ce babu jiya, ba za a biya ba ina ba ta gane to wannan shi ne faga wannan mai mahallin shahid a nan wajen Fakanali ajiyar shi wannan ajiyar din wato a cikin yaƙi za ka iya ɗaukar za ka iya suhurtar kafiri tun da dama shi musulmi dama an zaɓi yaƙi ai yaya yaƙin ya shafe shi ashe wannan ajiyar ɗin musulmi ne kenan kafiri ne to a da kafiri kaga kenan wato shi ya suhurci wani lebura wanda zai taimaka mai a wajen yaki ko bai ji wannan ko saka babu laifi musulmi idan bukata ya kama za a iya suhurtar lebura wanda zai taimaka kuma ya zama wato kafiri musamman in ya kware akan wani fanni kama ce kafiri ne wanda ya iya kera makamai sai a suhurce shi don ya ringa kera makaman da zai taimaka wa musulmi wajen yaki ya halatta an fahimci wannan a nan wajen fa idan muna magana muna maganan gwamnati na musulunci ba wai ɗaiɗaikun mutane suke za su jagoranci wani abu da sunan jihadi ba an gane shi jihadi na musulunci yi yiwuwa hannun ɗaiɗaikun mutane kawai in an ce ɗaiɗaikun mutane to ɓarnar da zai haifar yana da yawan gaske kawai duk wanda ya gana ma ya bushe iska sai ya ja zuga ya ce jihadi an gane ya janyo wa musulunci matsaloli masu yawa kamar yadda muke gani yanzu a duniya an gane wato hukuma na musulunci da ƙarƙashin jagorancin sarkin musulmi wato su jagoranci jihadi wanda za a yi domin ɗaukar kalmar Allah. Kuma fahimci wani ko? Na'am. نعم قال ابن جريج وحدثني عبد الله بن ابي مليكه عن جده بمثل هذه wato Abdullahi bin Abi ya bani labari daga kakan shi da misalin wannan sifa din anna rajulan abta yada rajul cewa lallai wani mutum ya ciji hannun wani mutum fa andara saniyata sai ya cire hakoransa fa ahdaraha Abu Bakar radiyallahu an sai Abubakar Bakar ya banzartar da hakorin Allah ya ƙara masa da ya ce babu diya wannan abubakar da ya yi a nan wajen balibu salam na'am eh. eh zai iya wa ya ce jihannun musulmi ne tunda ayyana ƙashin amana ne na musulmi sai faɗa ya haɗa su da wani musulmi musa zai iya yi haka eh na'am babu man istajara ajiran babun mutumin da ya suhurci lebura Ba bayyana lahu al-ajala wa lam yubayyin al sai ya bayyana mai ajalin amma bai bayyana mai aikin da zai yi ba ke zan dauke ka aikin kwana uku amma bai gaya mai za ka yi min aiki kaza ba ya halatta ko bai halatta ba قوله تعالى إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين saboda Allah ta'ala yana cewa ina bamu mu labarin ainihin wannan mutumin da da Annabi Musa ya tafi iyayensa ko Annabi Musa lokacin da ya tafi can Madiyana ya ga wasu ƴan mata suna so su bibi ruwa maza sun musu yawa to da ya ga maza sun musu yawa a lokacin nan annabi Musa sai ya tausaya musu sai ya je ya kuza ya ɗiba musu ruwa sannan kuma ya shayar da dabbobinsu an gane wani ko sai wayannan 'yan mata suka je suka ba da labari zuwa ga mahaifinsu cewa wani bawan Allah ya taimake su wajen mai ya taimake su wajen ɗiban musu ruwa ya yi kaza ya kaza har suka ba babansu shawara cewa ya suhurce shi ya ɗauke shi haya ya abatista ajir inna khayra man istajarta alqawi alamin ya kai mahaifina ka suhurce shi domin lallai fiyayyen wanda ya dace a suhurta shine mai karfi amintacce to gaskiya wannan mutumin da ya taimake mu yana da karfi kuma a bisa dukkan alama amintacce ne shi a lokacin sai mahaifin ya gamsu wane ne mahaifin annabi shu'aib wasu bayan Allah wasu daga cikin malaman tafsiri sun ce annabi shu'aib wasu kuma sun ce wani bawan Allah ne mutumin kirki an gane amma dai babu wani isnadi babu wani dalili mai karfi wanda ya tabbatar da cewa annabi shu'aib ne an gane wannan ko kawai gaya dai wani bawan Allah ne mutumin kirki shine yake cewa to bayan 'ya'yan sun ba shi shawara sai ya gamsu tunda ba shi da wasu 'ya'ya sai mata kuma a kan lalura yake tura wa yadda ƴaƴa mata su iwo mishi ruwa an gada yayi kasa in ba lalura ba baya halatta ka tura ƴa mace tana gumurzu zuza maza wajen ɗiban ruwa lalura ne misali to shi ma ba shi da ƴaƴa sai wa sai mata to tunda ba shi da ƴaƴa sai mata wa waye zai tura dole sai su misali to ya zama to lalura ku gane wannan ku? to da ya zama to lalura gashi yanzu an samu wani namiji kuma mai karfi kuma amintacce wanda zai iya maye gurbin wayannan mutane ba shi kenan ba to sai mahaifin sai ya gamsu sai ke cewa inni uridu an kunki haka ihi dabla tayya hatayi ala an ni famani hijaj lalle ni ina so auren ma da ɗaya daga cikin diyata wayannan akan zaka yi mun aiki zan dauke ka haya shekara takwas zaka mun aiki kun gane to amma aikin me za a mai eh kawai ya ce ala an ta'ajura ni samaniya hijaz akan za wato akan za ka yi min aiki shekara takwas zan ɗauke ka haya shekara takwas shi ne sadaki eh aikin shekara takwas shi ne sadakin diyata to nawa ne sadakin kenan Eh? in duk wata za a ce duk wata za a ce dubu goma dubu goma sau sha biyu dubu ɗari da ashirin dubu ɗari da ashirin sau nawa sau takwas zai zama dubu ɗari nawa tara da casa'in da nawa a dubu ɗari tara da sittin da wani abu a tara ne ko dubu ɗari tara da sittin da wani abu eh to kaga kenan dubu ɗari tara kusan miliyan ɗaya ne kawai sadakin kenan kenan mu yanzu da ake karɓar dubu hamsin ana mana sauki ne eh ko kun ji abin da ya faɗa lallai ina so auren maka ɗaya daga cikin diyata akan za ka yi min aiki shekara takwas mahallin shahid a nan wajen idan ta ajara jiran, fa bayyana lahul ajal wa lam yubayyin al amal idan ya suhurci lebura sai ya bayyana masa ajali amma bai bayyana masa aiki ba kun gane ko to yanzu aikin me zai yi bai fada ba fa in atmamta asharan fa min indik wa ma uridu an ashuka alayk idan ka cika goma to wannan bangaren kanka ne kaga daman cikawa ne ba na so ta kura mashi kana takwas kawai nake so ka mu ila qawlihi wallahu ala ma naqul wakil eh har inda yake cewa wallahu ala ma naqul wakil Allah subhanahu wata'ala mai kulawa ne ga duk abin da muke faɗa ya ajuru fulanan yutihi ajran me ma'ana ya ajuru ala an ta'jura li ya ajuru fulanan ay yutihi ajran ai zai bashi albashi zai biya shi ladan aiki wa minhu fi ta'ziyati ajrakallah daga cikin wannan larabawa suna faɗa a wajen ta'ziya ajrakallah Allah subhanahu wata'ala ya baka ladan wannan wannan rashi da kai an gane wannan ko kaga wannan shine babin da bukhari ya bude saboda maganan annabi musa alaihi salam an gane ku to irin wannan ya halatta kenan ko bai halatta ba in ce zan dauke ka aiki shekara takwas kila ma ce zan biya ka dubu goma goma amma ban gaya maka aikin ba ya halatta idan ka ce ya halatta in ka zo ka gaya wa mutum za ka ɗauke shi aiki ka gaya mai albashi bayan ya yarda sai ka jingiwo mai kasa aiki ba wanda ya fi karfin kudin da ka ce za ka biya shi kaga akwai matsala ko a nan wajen farko dai wani zai cewa ai sharu man kabila na ne wannan ba shari'a mu bane ai to a cikin shari'a mu akwai abin da ya kama da shi za a iya samun wata ruwaya wacce ta karfafa wannan abu cewa za a iya yin haka a ɗauki mutum haya bai san aikin da zai yi ba eh? kaga abin ya yi kama da ciniki wani ya ce abin ya yi kama da cinikin garar ciniki ne na biri a sama ko kibi a cikin ruwa babu tabbas ne ina matan gane irin wannan misali mutum ya ce zan ɗauke ka aiki zan biya ka kaza ba tare da ka san aikin ba har a yanka maka albashi da sauransu ba matsala akwai matsala wannan shine dalilin da yasa bukhari ya bude babi babu da ya bude cewa babu idan ta ajara ajiran fa bayyana lahu al-ajal wa lam yubayyin al-amal kawai ya bar abin a bude a tattauna ne an gane in kana ganin ya halarta kawo dalilinka in kana ganin bai halarta ba kawo dalili ba wai ya yanke hukunci bane ina ba ta gane kaga zahiri za mu iya cewa watakila Allahu a'lam ila wannan bawan Allah mutumin kirki wato ya riga ya gaya wa annabi Musa aikin da zai yi amma dai shi Qur'ani bai faɗi wannan abu ba saboda ba shine muhimmi ba Al-Qur'ani ya takaita kawai a san dai cewa kawai yayi aiki shekara takwas a matsayin sadaki amma Qur'ani bai yi bayani akan irin aikin da yi ba amma zai iya yiwa ce tsakaninsu shi musa ya riga ya san aikin da zai yi shi mutumin kuma ya san aikin da ya bashi an gano wannan adamun naqal laysa naqalan lil adam wato rashin yin bayanin ba kuma bayanin rashi bane ba yana bayanin cewa san ba tattauna bane an gano wannan ko amma zahirin abin dai an nuna kaman kawai ya sa shi aiki bai gaya mai irin aikin ba da sauransu amma a ka'ida ya kamata duk abin da zaka sa mutum abu ya san abin kuma ce ni kenan za mu iya cewa na farko dai shar'u man na awwalan kuma a ƙa'ida shar'u man na ba shari'a mu bane sai dai idan ƙarina ya goyi bayan ya zama shari'a mu idan babu ƙarina, sai mu aje shi gefe guda don muna da namu shari'a din misali wato a cikin shari'a mu ba a yin abu cikin duhu ana fito da abu karara zan sa ka aiki za ka yi min noma na shekara takwas shine matsayin sadakin da zan baka yata shi kenan, ya riga ya san aikin da zai yi sai ya duba in har zai iya yi yayi in ba zai iya bai bari misali na mutum zai fi nishadantuwa da haka a malamai sun yi sabani akan aikin ma wasu suka ce ai ya suhurce shi ne don kiwon dabbobi a gani wasu suka ce noma kowa ne da irin nashi bayanan misali amma dai babu wani nassi karara wanda ya fito ya faɗi irin abin amma wannan kuma baya nuna cewa babu abin zai iya yiwa annabi Musa ya san irin aikin da zai yi din tunda misali mutumin aikin me yake yi aikin me yake tura yaran shi ba kiwo ba suna kiwon dabbobi sannan kuma suna zuwa su shayar da dabbobin kuma ba shi da wani aikin da ya wuce wannan mutum to idan ya ce zan su hurce ka kamar aiki wani aiki ne kenan wannan aiki kiwon dabbobin an gane ko kaga shi ka wato ma'ana zamu ɗauka annabi Musa a fili ya riga ya san aiki tunda ya san mutumin ga abin da yake yi kenan babin da Buhari ya buɗe kenan me zamu ce shin mutumin ya gaya ma annabi Musa aikin da zai ko bai gaya mai ba ya gaya mai makoda da gaya ma annabi Musa ya san aikin ku gane wannan ko aha babu idan stajara jiran babun idan mutum ya tsorci lebura ala ayyu qima haifan akan ya miƙar da wani wani gona ya miƙar da wani bango bango ne zai faɗi cewa bangon yana so ya faɗi sai sai aka ɗauki lebura cewa ya zo ya miƙar da wannan bango kada ya faɗi ya tsayar da shi ya halatta kaga wani kai tsaye ya ce ya halatta bai ba da dama a tattauna ba kawai ya halatta shi نعم حدثنا إبراهيم بن موسى أخبرنا هشام بن يوسف أن ابن جريج أخبرهم قال للي ابن جريج يا باز لاباري شيوا أخبرني يعلى بن مسلم وعمر بن دينار عن سعيد بن جبير يزيد أحدهما على صاحبه وتدين سينا كارا wani bayani akan abokin sa to a cikin ruwayan wannan akwai ziyada da baya cikin wancan wa ghayruhuma da wannan su qala qad sami'tuhu yuhaddithu an sa'id yace na ji shi na ji amru bin dinar yana ba da hadisin shi daga sa'id bin jubair qala qala li ibn abbas radiyallahu anhuma yace abdullahi dan abbas Allah ya kara musu yadda ya ce mun حدثني أبي بن كعب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب يا بل لباري تشيوا من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا شي فانطلقا فوجدا جدارا يريد da ينقطع sai suka tafi sai suka ga wani wani bango wanda bangon nan yana so ya fadi qala sa'idun yadihi hakaza wa ya yadayhi sai sa'idu ya aikata da hannun shi haka sai sa'idu bin jubair ya daga hannayensa fasta kama sai ce sai bangon ya miki a gane bangon na so ya fadi sai sai bangon ya miki sai ya nuna da hannunsa irin yanda wato an tayar da bangon Ƙwala ya ala hasibtu anna sayidan qal fa masahu bi yadihi sai ya alage cewa ina tsammani cewa sa'id ya ce sai khidir alayhi salam ya shafi wannan bango da hannunsa sastaqama sai bangon ya miƙe law shi'ta latakhasta alayhi ajra sai annabi Musa ya ce masa da ka so da ka karba albashi tunda kayi aiki ne da ka ce a biya ka qala sa'idun ajran na'kulu da ka karbi wani lada ladan aiki wanda za mu samu mu ci abinci da shi ina ba ta gane wannan a nan wajen kenan idan mutum ya ga bango yana so ya faɗi sai mutum ya miƙar da wannan bango zai iya cewa a biya shi idan babu wanda ya sa ka aikin don wannan wannan na annabi Musa da Khidir babu wanda ya sa su aikin an gane a Khidir ne kawai ganin damar sa yayi kaga wannan zai iya wajabta wa mutane sai an biya shi a'a bai da iko ya wajabta wa kowa sai an biya shi amma da sun sa shi aikin ne ba shi ne wajen wutilala da sun sa shi aikin da sai sun biya kun gane wannan ko to amma kaga su dai na wannan zamanin wanda bangon su ya yake so ya rushe ba su sanya khidir cewa ga bangon bai yana so ya fadi duka kayan mara da bango ba ganin daman shi ne ya yi kaga wannan ladan shi yana wajen Allah subhanahu wata'ala eh babul ijarati ila nisfin nahar babu a dauki mutum haya a suhurci mutum zuwa rabin yini ya halatta in dauke ka zuwa ga rabin yini kamar misali awa awa nawa ne a cikin yini eh mu ce awa 12 sai a dauke ka aiki awa shida ya halatta a ɗauki mutum haya rabin yini na? حدثنا سليمان بن هرب حدثنا حماد عن ايوب عن نافع نعم عن ابن عمر رضي الله عنهما ان كربو daga babban sahabi ibn umar Allah ya kara musu yarda daga manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce masalukum wa masalu ahli alkitabain misalunku da misalin ma'abota littafi guda biyu sune yahudu da nasara kamathali rajulin ista'jara ujara wato misalinku da su ahal kitab kaman misalin mutum ne wanda ya suhurci leburori faqala man ya'mal li min qudwatin ila nisfin nahar sai shi yace wane ne zai mun aiki tun daga safiya zuwa rabin yini ala A akan zan bashi wani yanki na lada zan bashi wani yanki na albashi fa amilatil yahud sai yahudawa suka yi aiki zuwa rabin gini. kuma qala sannan sai ce mai ya amalli li min nisfin nahari ila salatil al-asr wane ne zai min aiki daga rabin yini zuwa sallar la'asar? asr ala shi ma za a bashi wani yankin lada misali a kaddara kira din nan dubu hamsin ne wane ne zai min aiki tun daga safiya zuwa rabin yini zan bashi dubu hamsin misali sannan kuma daga rabin yinin nan zuwa la'asar zan bashi dubu hamsin wanda ya fi tsawo eh tun daga safe zuwa rabin yini ko daga safe daga ainihin bullowa alfijir zuwa ina zuwa sha biyu awa nawa zai zama zai zama wajen wajen awa shida ko to wane ne zai mu aiki tun daga safiya zuwa sha biyu zan ba shi ruwa hamsin sannan kuma daga sha biyun nan zuwa zuwa la'asar zan ba shi ruwa hamsin awa nawa kenan awa hudu kaga a nan wanda ya fi tsawo kenan kuma aiki iri daya na farko ya wahala har ya kai awa shida wannan kuma ya wahala awa hudu da ba su kuɗi iri daya na'am ba milatin nasara sai nasara sai suka yi aiki umma qal an gane wancan yahudawa suka yi zuwa rabin yini nasara suka yi daga rabin yini zuwa la'asar sannan sai sai yake cewa من يعمل لي من العصر الى ان تغيب الشمس على shamsu ala qiratayn wane ne zai min aiki daga la'asar har zuwa ga rana ta fadi za a bashi kiradi guda biyu za a bashi dubu ɗari shi wannan dubu na dubu ɗari daga la'asar zuwa zuwa dare awa nawa ne kila mu ce awa uku ko kuma aiki iri daya wannan wanda ya karasa zuwa zuwa magariba za a bashi dubu ɗari na fa'antum hum sai annabi ya ce kudin nan ku ne kuka yi daga la'asar zuwa zuwa ainihin magariba ku ne ku musulmi kenan فغضبت اليهود والنصارى فغضبت فغضبت اليهود والنصارى فغضبت فغضبت اليهود والنصارى تقليدي ake ba wai duk abin da aka rubuta za ka karanta ba ko falfafifac yahudu wa nasara sai yahudawa da nasara sai suka yi fushi A gane ko suka ce faɗa suka ce malana aksara amalan wa ƙalla hasan suka ce me ya same mu mun fi yawan aiki amma mun fi ƙarancin albashi albashi mu bai da yawa sosai me muka yi laifin me muka yi aka yi mana haka ai ba yi mana adalci ba qala hal naqastukum min haqqikum sai wannan wanda ya sa su aiki sai ce shin na tauye ku daga haƙƙinku ai mun yi tsada da ku ne ko nace ce wane ne zai mun aiki tun daga safiya zuwa rabin yini zan bashi shi iradi kuka ce kun yarda kuna gama aiki na biya ku haƙƙinku waye zai yi daga wannan rabin yini zuwa la'asar in bashi iradi kuma na sa ku ce kun yarda ai mun yi tsada ne da ku sai ce kuma wane ne zai mun daga wannan la'asar din zuwa faduwar rana zan ba shi ɗi biyu musulmi suka ce sun yarda ni na ga daman ba da kuɗin su daga wani zalunci ne muku a nan wajen Kuka ji wannan wane ne zai ɗibo mun ruwa in ba shi? waye zai ɗibo mun ruwa in shi in shi dubu ɗaya wanda ya ce ya yarda sai kuma an yi mana ce wane zai ɗibo mun wannan ruwa ko kita ɗaya in ba shi dubu biyu wanda ya ce ya yarda shi ma ya je dubu ai kuɗi na ne kuma na ce waye zai yi in bashi kace kana so na baka ina zalunci yana wajen babu zalunci an gane wannan ko kenan su musulmi wato sun aikata aiki kaɗan Allah ya ba su lada mai yawa suna da falala ninki biyu akan wa akan yahudawa da nasara na قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا wato sai ya tambaye su cewa shin na zalunce ku wani abu daga cikin haƙƙin ku wanda ba ku ba qala suka ce ko kadan baka zalunce mu ba qala fa zalika fadli uti utihi man asha sai ce wannan shine falala na ina ba da shi ga wanda nazo an gane yayi saka falala na ne nake ba wanda nazo na fifita musulmi akan ku yahuda da nasara eh lada yahuda wanda ake nufi ba yahuda wanda suka yi biyayya ga sakon annabi musa su ga aladar da suke da shi da yahuda wanda suka yi biyayya ga sakon da nasara da suka yi biyayya ga sakon annabi isa suka fi sau da kafa ba wanda suka yi rinda ba musulman cikin su ake nufi an gane da musulman da ya rayu zamanin annabi musa da musulman da ya rayu zamanin annabi isa ya gwagwarmayin addini da wanda ya rayu zamanin annabi na zamanin annabi ya fi daraja shi ne abinda da ake nuni a kai na? in ba wanda ba zai zo zuna haya to abuwa zai riga aikata wasu abubuwa a cikin gida zai riga yanka alade a gidan kaga daya sannan kuma zai riga yin wasu abubuwa na na shi a wajen kuma zai riga aikata wasu abubuwa na sabon Allah to ya ya abu akwai matsala eh Allahu a'lam na'am Ke? mai wannan wannan ba tambayar ba ce ai assalamu alaikum Allah ya kara wa malam lafiya malam mutum da yake da yara biyu mace da namiji sai namijin ya riga shi rasuwa amma kafin ya rasu shi ma yana da yara biyu ɗan kenan sai shi ma baban ya rasu wato kakan yara to wayan wa'annan jikokin suna da gadon kakansu mutum da yake da yara biyu ko mace da namiji sai namijin ya riga shi ya riga shi rasuwa ya riga baban kenan amma kafin ya rasu shi ma yana da yara biyu sai shi ma baban ya rasu baban wa kenan kakan yaran sai ya rasu amma yana da wani yaro guda yana da wani yaro yana da yarinya wato kakan yarin to wayannan jikokin suna da gado kaga asalin asalin mai gado ita yarinya tana da gado to su wayannan jikokin za su zama to asibai ne saboda su maza ne da a ce ainihin wancan yaron namiji ne su ba su da gado amma kasancewan ita mace ce to za su zo za su kwaso dukiyar sai a raba da zakar zala zuru saye an gane wannan ko to wannan kenan a Shi shine suna zama asibai tare da diya eh na'am nisbin ta eh sai su raba su wainan ba eh su a zubairu tare da ita bayan an raba ɗin an ba ta harabanta abinda ya rage nasu ne hmm. tare da ya mace ba in tare da ya mace ne amma da dan namiji ne ba su da gado in akwai ɗaji boki ba su da gado amma tun da ya ce su za su zama ne eh na'am salam iya ko a tsohon zahiri shari'a ba ta gaba ko wannan shi ne abin da ka ba mu labari iya inda ayat ta tsaya kenan in ka cika goma wani daga wajen kai to qur'ani bai kara cika komai ba sannan hadisi bai zo ya yi wani magana ba ba abin da zamu ce kawai dai abin da ya gaya mai kenan a to ina ya kawo hadisin hadisi ya inganta shi hadisin waye ruwaito shi ya isnadin hadisin ya kawo shi kenan ai na'am eh zo ne ya ne ba kawai su zama asibai ba magana rabi in ka ce rabi ya nuna rabi ne rabon su kenan shi asibi yana jiran abin da ya rage ne ya kwashi ko ma mai ko nawa ya rage kawai zai kwashi eh na'am wa alaikum salam sa mutum aiki yayi a ƙa'ida wato musulmi ya yi aiki ƙarƙashin kafiri ƙasƙanci ne kafin wannan ga ƙa'ida kenan su kama wasu malamai suna ganin idan musulmi ya zamanto yana buƙatar aiki bai samu ba sai ya zamanto wani kafiri ya ɗauke shi aiki aikin na ya zama to aiki ne na halal to da ya zauna ba shi da aiki babu fi ya zo ya aiki ga ƙashin wannan kafirin amma fa kada ya zama to ya je ya aiki ga abin da ya shafi addinin kafirai kamar coci kai tsaye addinin kafirai ne baya halatta a soci musulmi ya je ya aiki a coci baya halatta ka gano wannan haramun ne ko a soci musulmi ya yi cross ko ya yi gumaka haramun ne baya halatta yi wanda lura lalura yan najeriya ko eh? yanzu ba shi da wani aiki da zai iya yi gaba daya in bai yi wannan aiki ba zai mutu ne to kuma ina lalura ya ba kiran wannan lalura ana kiran abu lalura ne in mutum ba yadda zai yi sai wannan abin dole ga ayyuka da yawa na masu eh, cross ta abin da ya shafi addinin bai halatta musulmi ya siya musu ka cross kai tsaye in ana magana addinin kirista an san cross ko addinin su to baya halatta musulmi ya ringa mu'amala da shi idan mutum na san ƙarin bayani akan wannan ya duba iftidawu salatul mustaqim na ainihin al'ashekul islam ibn taymiya zai ga wannan bayani duk abin da yake ya banta ga addinin kafirai ne bai halitta musulmi ya shiga cikin al'amarin yana mu'amala ce eh ka zalice shi mana ai tun da baka faɗa ba to ya kamata ka tambaye shi nawa za ka ba shi in ya gama in ya faɗa kaɗan ne maraji shi ne babin adalci an gano wannan tun da shi ne ya wahala shi za ka tambaya ya gaya maka nawa za ka biya shi wannan shi ne inda mai ake yarga ya yarda shi ke nan. a gane in ka ja daga bayan shi to kawo ya yarda amma ya ce bai yadda ba yake shi gaskiya ka zalice shi to ka cika mai kayan shi to ɗan duye ba addinin musulunci ba da duye ya ke basa da su kafiran saka duk wani abu wanda yake da alaƙa wanda ya ke basa ga kafirai ne baya halatta kai musulunci kai mu'amala da shi kamar shi duye ɗin na ai ba namu bane nasu ne kamar Kirsimeti nasu ne so da ka ce wa mutum happy christmas ko happy new year ya sa abu ka'ida a gano wani ku? eh fana christmas ya shafi ya shafi ainihin christmas ne amma akwai abin da yake na gyalle-gyalle wanda kowa da kowa na iya amfani da shi abinda kowa da kowa na iya amfani da shi sai ka siyar musu wannan wannan ba matsala misali ba za ne za ce zo su shinkafa wajen ka ne ruwanka ba roka da tambaya wai mai zafi da shi zo su yi shinkafa ko zo su siyan nama ko siyan tufafi wannan bai shafe ka ba amma wani abu wanda yake da alaka da addinin sa an san dama kawai kristoci suke mu'amala da shi kawai su kadai musulmi bai amfani da shi bai halarta ka siyar na'am eh eh in dai niyyar ka kirkire ne to gaskiya bai halarta ba kawai kana sai da dabbobin ka duwanda ya zo ya yi zo ya ba ruwanka insha Allah na allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa an. astaghfiruka wa atubu ilayk